بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تريوزم درسينا تريد همسند أكو تكين كراتمنا na marakis su'ud تنفر الورود أم قوة قوة نعم. آه، goma هجرات دبودة safar دو hijira da arba'in da takwas wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau za mu tashi baiti na dari shida da casa'in da shida bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma يقول المصنف رحمه الله حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر نعم يتي حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر آه، وتتبتور حجة نا الظني وتأصبر والتقسيم دا أكيشي دا wato a ausaf sifofi waɗanda suke zanniya a ra'ayul aksari shine ra'ayin mafiya yawan malaman usul fi haƙƙi nazirin a wajen mai kafa dalili al-mustadil wa fil munaziri da kuma ma a haƙƙin wanda shi mai kafa dalili yake a saɓani da shi wanda yake wato yake da ra'ayi saɓaninsa kamar idan mai istidlalin maliki ne kuma yana yi domin ya kafa hujja akan shafi'i to idan a sabarwar taksim din da ya zanni ne to hujja ne a haƙƙinsa hujja ne ma a haƙƙin shi wanda yake musu din da shi <laughs> gani mun ga cewar shi a sabarwar taksim a kashi biyu ne akwai alƙafi wa zanni hmm. shi ne wa huwa ƙafi idan ma numiya lilqat'i wazanni siwahu wu'iya a darasin wancan darasin da muke cewa daga da shi sabr din shine a wato tantancewar ikhtibarul awsaf wa taqsim da kuma hasrul awsaf din ya akwai wanda yake zai zama to qat'i shine zai zama to sifofin wato an yi nassi a kansu in aka yi nassi a kansu sannan kuma wato ibtal din wajen korewar waɗanda ba su dace da hujja ba shi ma ya zama to katsi ne to wannan sabarwar taksin ya zama to katsi ko kuma ya zama to sifofin ba a nasi a kansu ba istinbadin su a akai istinbadin sifofin kai. sannan wajen bayan an yi istinbadin sifofin ibtalin jarabawar domin a rairaye tankaɗe da rairayar da za a yi shi ma ya zama to zanni ne ba nafsi ne ya fitar da su ba ijtihadi ne ya fitar da su to wannan lokacin ya zama to asabar wa taqsim din zanni ne eh, to shi zanni din hujja ne ko ba hujja ba tunda dai na farko ba nafsi ne ba akan hukunci bal nafsi ne a bal istinbadi ne akan illar hukunci ba ma akan hukunci ba akan illar hukunci to shi wannan istinbadin da aka yi a kan cewa wannan shine illar hukunci ɗin, yayin da ya zama to an yi shi ta hanya wadda ta banniya cewa a bisa zato wanda yake mafi rinjaye kasancewarsa hujja shine ra'ayin mafiya yawan malaman usul to hujjar hujja ne ga wanda yake kafa dalili ɗin da shi kawai ko ku ga wanda yake kafa dalilin da kuma wanda yake kafa masa dalilin tunda kasance wasu hujja ga wanda yake kafa dalili wannan ba abu ne wanda yake boyayye ba ko tunda Allah ya ba mu ya umarce mu da ni aiki da azzannur raji zato ke rijayi saboda haka shi a wajen sa wannan shine hukuncin Allah amma wanda yake jayayya tare da shi ya zai zama to hujja a kansa tunda zaton wani ba zai zama to hujja a kan zaton wanda ba shi ba in kai zaton ka haka ne to ba lai zama to zaton wancan haka ne ba saboda haka a e zato rajihi shi ne yace zato rajihi to shi ne waɗansu suka ce shi dai wanda ya yi istilalin hujja ne gare shi amma hujja ta zato na ba zai zama to hujja a kanka ba yayin da baka sallama mu ba kowa yana da zatonsa to shi yasa din aka samu shi yasa waɗansu malamai suka ce hujja ne ga annazir banda almunazir to amma kasance wasu hujja ga annazir wal munazir shine ra'ayul aksari eh, shine ra'ayin mafi yawa hmm. <laughs> eh, eh akwai sharhi ne eh, wajen istidlali din akan wannan ga almunazir din istidlalin da suka kawo a nagashi shi amin bai amince masa ba ɗari bisa ɗari eh, amma dai za mu karanta a cikin sharhin insha Allah bismillah ar-rahman yana nufi wato yin hujja da wannan asabar wa taqsim wato tattaro sifofi da kuma rairaye su a wanda aka gina shi a bisa wato hujja ta zato mai rinjaye shine mazhabar mafiya yawan malaman usul waktarahu min al-malikiyyah al-baqillani wal-fihri al-baqillani da kuma al-fihri duk sun zaɓi wannan mazhaba hmm. wa hujjatuhu to menene hujjar su an al-hukm la yakhlu min illatin zahiratin an atawa nuska an illatin zahiratin ghaliban cewa shi hukunci na shari'a baya wofanta daga sam daga wato samun illa wadda take zahira a galibi wadda take bayyananna a zahiri a galibi walgalibu annaha la ta'du safa mahallihi galibi kuma ita wannan illar ba ta ketare sifofin mahallin da hukuncin yake ciki don kowane hukunci din ya kunshi ausaf to kuma illar ba ta zamantowa a tawo fanta daga wannan don ne galibi galibi hukunce-hukuncen shari'a mahallinsu mu'allala ba a rasa illa ta koma a zaman ta abudiyar sai nadir mm. wa iza zahara mutlalu masu wal mustabqi mustabqa ko al wanda aka bari ba mm. Mm. mustabqi din ba zai <laughs> Eh, mustamfi wanda ya saura ba eh, amma ai saboda eh, babu yadin kuma ina ganin almustamfa din saboda shi kansa ai ba shi ne yake barin kansa ba babu ya a cikin tamu ko a tako a kafayya hmm. mu a tamun nukar babu ya alifin maksura ne kuma ina ganin alifin makusura zai fi saboda ai ba shi ne yake hmm, to ai shi ne ba shi ne yake barin kansa ba sifofin barin su ake yi Eh, eh, shi kowanne zai yi amma ina ganin a a ismul maf'ul din zai fi tunda yin shi wata taksim din ba sifofin ne fike yi ba yi musu ake yi <laughs> ya ce to wai idza zahara butlani a amati wal mustabqa idan wato bacin abin da yake ba wanda aka bari bane sifofin ya bari yana. kan cewa to kaga sai ya rinjaye akan illa a cikin zato kan cewa shine illa rina aka hasadin sifofin aka tankade aka rere aka ce a a <clears throat> dukkan wata sifa banda wannan sifar da muka bari dukkan wata sifa ba fila ce ba ta nuni akan hukunci hmm? to sai ya zamanto abin da ya saura ya ta'ayyan cewa shine illa tunda galiban mahallul hukum ba zai hukunta daga samun illa ba to in ka ba zai hofinta daga illa ba to ko dai kaza ne ko dai kaza ne ko dai kaza ne ko dai kaza ne to ka kore uku daya ta yi saura ka bar daya ya zama to ɗayan shine wanda aka bari to ya ayyana kan cewa shine illa eh eh shine a karatun da ya wuce kwarai na wa muqabilu qawl al to wannan eh, to muqabilin maganar al-mu'allif a a al aksar da yace shine ra'ayi ra'ayin mafiya yawa a to karkashin sa akwai aqwal guda uku wato kenan kaga a matsalar aqwal ne guda hudu akwai ra'ayul aksar shine wannan wanda muka faɗa kan cewa az-zani hujja ne da nazir wal munazir Eh, to sai kuma muƙabilinsa akwal guda uku na farkonsu na farkonsu cewa ba hujja ba ne mutlaƙan ne eh, ah, ma wajihul itlaq a ah, menene wajihul itlaq da ya ce mutlaƙan laisa bi hujjatin mutlaƙan eh Eh, ba zai zama to hujja ba ba wani kaidi menene wajhul itlaq la fil nazir wala fil munazir shine wajhul itlaq eh, eh shine shine la fil nazir wala fil munazir la fi haqqi nazir wala fi haqqi al munazir shine bi qawl al albaqi saboda shi kansa wannan illar wanda ya saura shi ma ya halatta ya zama to baqi kamar yadda aka kora wadancan wanda ya sauran ma za a iya kore shi eh tun da banni ne eh eh ah, to ai to ai shi sabu zai zama to hujja ba shi ne abin da yake so ya nuna kenan cewa tun da ya halatta ya zama to za a iya kore shi to bai zama to zannin raji ba kenan bai zama to kan cewa hujja ba hmm. a'a ai ai ka san su malaman usul suna maganan abin nan wannan alwuko daban amma akwai aljawar eh. <laughs> eh. saboda shi kansa wannan sifar da ya sauran ba katsi ba ne hmm. tunda ba katsi ba ne za a iya kore shi na'am wannan shi shine mazhaba ta farko a cikin muqabil ƙaunin muallif ƙauni na biyu hmm. Wa biyu ya fara imamul Shi ne ƙaunin imamul haramai. hujja? Cewa hujja ne. Bishiyar da jima'i To amma yace da sharaɗi. Shi ne sharaɗin su ijma'i wato jima'i ya kudura a kan cewar hukuncin asal ɗin hukunci ne wanda yake da illa. Ba ta abu ba. To kaga in yana da illa, ta ga zai zamanto. a yi ibtalin wannan wanda ya sauran ba zai yiwu ba tun da ya zama to mu'allal ne in aka yi sa sai ya zama to hukuncin ya zama to ba shi da illa ya zama to ta'abbudi to kuma an yi ijma'i kan cewa ta mu'allal ne ba ta'abbudi ba saura kaga a nan wajen dole ɗaya zai saura eh. <laughs> na'am mazhaba ta uku annahu hujjatun lin-naziri li nafsihi wa muqallidihi cewa hujja ne ga mai kafa dalili a kashin kansa da masu masa taqlidi dunal munaziri ghayrahu ba wanda yake jayayya da waninsa ba لأن ظنه لا تقوم به الحجة على غيره domin shi zatansa mai kafa hujja ai baya tsayar da hujja akan waninsa shi dai hujja ne gare shi da mai masa taklidi amma ba hujja ne akan wanda bai yarda da shi ba eh. <laughs> Eh. to in aka ce ma jawabul aksar an hada menene jawabin mafiya yawan malamai din akan wannan tafsilin na karshe jawabu to jawabin huwa ma abin da ibn qasim ya faɗa a cikin al'ayatul ayatul bayyinat hashiyar jam'ul jawami' min anna hadha min bab iqamati ad-dalil ala al-ghayr to wannan ai babun babun kafa hujja ne akan waninka wa in lam yufid illa mujarrada zanni ko da ba shi da wata fa'ida illa kawai tsagwaron zato liwujubil amali bi dalilin zanni saboda wajabcin yin aiki da dalili wanda yake aka gina shi akan zato mai rinjaye hmm. wala farka ولا فرق في كون الظني حجة بين الناظر نفسه والمناظر لغيره كما babu babu bambanci a wajen kasancewar alzani hujja ne tsakanin mai kafa dalili ga kansa da kuma wanda yake wato jayayya da waninsa hujja wato shi kansa almunazir din da bai yadda da naka zannu din ba amma ya yadda da zannu ai eh? Tunda ku ya yadda da zannu to ya zama to hujja ko bai yadda da kan cewa hujja ne a nan wajen ba amma ya yadda kan cewa in ya tabbata hujja ne domin shi ma wata haka zai zo ya istidlali da sabarwar taksim azzanni <laughs> an fahimta ai Eh, ko da a wannan matsalar bizak bai yadda da ita ba amma asal din ka'idar ka'ida ce wanda yake ya sallama ta saboda da shi dukkan wanda yake dukkan wanda yake yana a bin shari'a dole ya yadda da kan cewa shari'a ta wajabta mana aiki da zato mai rinjaye eh, to zato mai rinjaye kuwa sawa'un a wajen wanda yake kafa hujja akan matsala ko wanda yake kokarin ya warware ya jayayya da shi akan wannan matsalar duk hujja ne na'am Sheikh al ya ce la yattabi'u hada al kull al wannan jawabu fa bai bayyana dukkan bayyana ba illa idza kana al al bihi min al-qara'in ala sihhati ma dhakarahu al-mustajib sai dai kawai idan asabar wannan jaraba wanda aka yi tankade da rairaya wanda aka ambata akwai dalilai waɗanda suka lullube ta a kan ingancin abin da shi mai kafa dalilin ya ambata ma ya wajibu ala munazir al-munsif abin da zai yi rinjaye a kan akan zaton wanda wato ake jayayya da shi mai adalci gaskiyar wannan sabar ɗin da ake saboda dalilin waɗannan ƙara'in ɗin da suka zo domin zatonsa wanda yake ba shi da wato dalilai waɗanda za su karfafa shi babu hujja a cikinsa a kan waninsa da ɗai shi ma wannan gaskiya ni bai bayyana ba kamar yadda ya ce rayar mutane ni na ganin istidlalin jumhur ɗin ya fi wudohi eh istidlalin jumhur don wannan sai ya zamanto kan cewa wato kamar kamar yadda ake cewa ne shi azzannun raji baya zamantowa hujja sai idan istaffat bihil qara'in kamar wanda suke faɗa na khabarul wahid khabarul wahid baya zamantowa hujja illa idza kana muhtaffan bil qara'i ko da yake su kuma ba haka suke cewa ba la yufidu al ilm illa idza kana muhtaffan bil qara'i eh, to ifadatul ilm kuwa daban da hujjiyatu dhann hmm, nan ku ana magana akan hujjiyatu dhann ne da ka kawo waɗannan cewa sai idan sabur ɗin ya zama to yana da ƙara'in ina ganin ƙoƙarin a mayar da cewar wato shi saburwar taksim ɗin dole ya zama to ilmi katsi domin shi ne wanda yake zanni a zanni idan ya zama to aka samu alƙara'in na'am yubdi wasan za'idan mu'taridu mhm. wafa bihi dunal bayanin gharadu na'am in yubdi wasfan za'idan mu'taridu wafa bihi dunal bayani al idan wato mai jayayya nan almunazir kenan ake magana idan ya bayyana wata sifa za'idan ƙari akan sifofin da shi ne istidlali ya ambata idan wato idan al-mu'tarid shine al-mu'tarid shine fa'il din abinda ake nufi wato wanda yake jayayya da sabrwar taqsim aka zo aka ce masa wannan hukuncin sifofin da suke cikin hukuncin kaza da kaza da kaza da kaza ne to guda uku daga ciki waɗannan ba za su zamanto sun kyautata su zamanto illa ba saboda haka illar shine na hudun kaga shine sabarwar taksi to sai wanda ke so ya itirabi a kansa sai ya zo ya ce masa sifofin da ka faɗa guda hudu ni na samu wata sifa daban da baka faɗe ta ba sifofin biyar ne ba hudu ba to in yayi wannan wafa bihi wafa bihi manufarsa ta sukan wannan kiyasin ta tabbata mm, dunal bayani ba sai an yi bayanin dunal bayani in ba an yi bayanin shi mai istidlali ya yi bayanin cewa a wannan sifar da ka faɗa ba za ta yi ba in ya samu yin wannan bayani shi kenan ba za a kallafa masa a ce wannan sifar da ka kawo ta biyar sai ka yi bayani cewa ta cancanta ta zama to illa ko ba ta cancanta ba in dai kawai ya kawo ta to ya rusa sabarwar taksim hmm. ya rusa a sabarwar taksim sai dai kawai in ba in an yi bayani na ibtalin wannan sifar da aka kawo shine abin da yake zai rusa in itirazin sa akan asabr wa taqsim an bayinta malaru da ka gani <laughs> eh <laughs> ana ma usul na haka shiga <laughs> wato a kawo wato wajen wajen gano illar hukunci sai kun san mun ɗauki hanyar sabarwar tafsir a ce to dalilin wannan hukunci ko dai kamar dai wanda yawanci misalin da suke kawowa ko yaushe na wanda ya zo ya ce sa ya karye cikin ramaba to kaga nan aka ce ta yiwu da ya zo ya ce a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya yi kafara menene sifofin da za a iya rataye hukunci da su wanda suka zo ambatansu ya zo yana dukan ƙirjinsa. ya zo yana cewa na halaka na halakar ya zo yana fumfunci kankansa hmm? na hudu sannan kuma ya zo ya ce ya afka wa matarsa cikin ramadan kaga waɗannan sifofin guda hudu aka ambata sai aka yi elimination yauwa sai an maka turancin sannan za a gane eh, sai aka yi elimination aka ce wannan hukuncin na kafara don kawai ya zo yana cewa ya halaka ya halakar ba zai dace ya zama toshin dalilin hukunci don yana dukan kirjinsa ba zai dace ba don yana fincikan gashinsa zai dace ba to amma don ya afka matarsa a cikin ramadan ya inganta to a cikin irin wannan da za a samu ina malam masu yau bai zo ba eh. kaga an ambaci sifofi guda hudu to wanda yake so ya nuna kan cewa a'a ai ba shine illar hukuncin ba sai ya kawo wata sifa ta biyar ya ce banda guda hudu da aka ambata akwai wata sifa ta biyar an rage daya to idan yana so ya rusa wannan kiyasin wannan maslakin illar da kai maslakin ta'alil din kawo wata biyar ta isa wa bihil garadu manufarsa ta isa dunal bayan sai dai idan shi al-mustadil mai yin hujja ya yi bayanin cewa ai wannan sifar da ka kawo ta biyar ba ta da mahalli to in wannan duna halin kasancewar in ba a bayanin ba to shine wafa bihil garadu wafa bihi dunal bayanil garadu manufarsa ta tabbata in ba a samu bayani ba halin kasancewar wato babu bayani daga wajen mai istidlal mai kafa dalila amma in yi bayani shi kenan to itirazin ya rushe hmm. wayannan duk za a zo wajen za mu zo watakila da misalin wajen kawadihul illa a kawadihul hulƙiya inda ake suka a kan kiya na'am yana nufi annal mu'tarida abda ai azhara wasfan za'idan cewa wato mai yin jayayya idan ya bayyana ai wato ya bayyana wata sifa dadi akan cewar mai kafa dalili da ya ce ai waɗannan dalili waɗannan sifofi su ne ko dai kaza ko dai kaza babu waɗannan sifofi in ba waɗannan ba wafa mm, ya cika ai wato da bayyana wannan tasa ta yayi to manufar shi ne yin jayayyar ta tabbata ta samu shi ne tabbacin itirabi tabbacin koka a wato kawo karo a kan mai kafa hujja mai kafa dalila kin karo da shi wala yukallafu al hina hinaizin an yubayyana anna al-wasf alladhi abdahu salihun lit-ta'lim to a yayin nan ba za a kallafa ma mai yin jayayyar ba a wannan lokaci ya bayyana cewa sifar da ya faɗa ta tabbata ta cancanta ta zamanto za a yi illa za a kafa za ta zamanto illa domin ruguza iyakancewar da ya yi eh, da bayyanawar da ya yi ta wata hujjar wannan ya isa wajen yin jayayya <laughs> Tunda dama ka riga ka ce ne iyakarsu kenan Eh, tunda ka ce iyakar su to ga wani saboda haka kana kawowa wannan hasar ɗin da ya rushe tunda dama shi a sabarwar Taksim mai matakin farko na yinsa tattarawa tattarawa kuma wajen tattarawa dora yi hasar a iyakance su saboda haka kaga idan baka iyakance su ba ka bar wani to kaga sabar din da ka zo kai jarabawa da zaka yi ba za ta yi inganci ba don ta yi wanda ka ba ambata ba shi ne zai dace saboda yayin da yayin da ka zo da abin da zai rusa wannan hasur din kaga ba sai ka kawo cewa wannan sifar da na faɗa ta dace ko ba ta dace ba kawai kai taksim ɗinka bai yi ba tunda ku taksim ɗinka bai yi ba babu sabr hmm. <laughs> an fahimta na'am walakin alal mustajilli an yarfa'ahu sai dai abin da yake wajibi akan shine mai kafa dalili shine ya ije ya kawar da wannan sifar da ya kawo shi ne zai bayyana kan cewa wannan sifar da aka kawo ba ta cancanta ta zamanto illa ba wala yanqadu bi ibda'ihi illa idza ajaza an ibdal at bihi kuma hujjarsa ba za ta yanke ba da bayyana wannan sifar sai dai idan ya gajiya wajen bata ingantuwar yin illa da shi wannan shine abin da yake nufi da fadinsa dunal bayani mm. amma tare da bayanin wato bacinsa ga kasancewarsa illa to wannan wato mai yin jayayya manufarsa ba za ta tabbata da shi ba ya domin wato ya bata yin bayyana illa tabbatar da illa da shi da duk kuma idan ba abubuwa ne da za a da duk su tunda an rusa su an hmm. bayani hmm. ba zai zama to kwarai da gaske eh, ba zai warware hasar din da aka riga aka yi ba eh kwarai hmm. na'am wa qatu as-sabr idan hatimu wal amru fi ibtalihi munbahimu wa qatu as sabri idan munhatimu wal amru fi ibtalihi munbahimu wato yankewar hujjan mai yin asabar shine mai yin mai kafa dalili a yayin nan munhatimu tabbatacce ne wal amru fi ibtalihi mumbahimu yayin da ya zamanto al'amarin wajen bata wannan sifar wajen bata da cancantar wannan sifar ta zamanto illa ya zamanto mubhami ne ya yi zamanto a rufe yake wato ya kasa bayanin cewa wannan sifar da ka faɗa ba ta dace da illa ba amma abin a ɓoye yake ta yi ta dace da illa ta yi ba ta dace da illa ba to in dai wannan ne halin da ya faru to hujjarsa ta riga ta rushe saboda wannan hasar ɗin da ya riga ya tafi wato halayen guda a shi al-mu'tarid ya kawo sifa za'ida akan hasar ɗin da aka to wannan sifar za'ida ta zamanto a shi mai kafa hujja ya ce e wannan sifa ta cancanta ta zama illa to kaga ya sallama cewa sabr din yayi kusuri saboda haka hujjarsa ta riga ta rushe an fahimta sifa ta biyu ya bayyana cewa wannan sifar da aka kawo hali na biyu bayyana cewa wannan sifar da aka kawo ba zai yi ta zama to illa ba eh akwai wannan sifar amma ba zai yi ta zama illa ba saboda babu munasaba to a nan wajen kaga itirazin da aka yi masa ya rushe hmm? hujjarsa tana nan eh a yadda take hali na uku ya zama to al'amarin mubham ya bai tabbata bai tabbata cewa wannan sifar ta cancanci ta zama illa ba wadda aka kara bai bayyana cewa ta cancanta ta zama to illa ba ya kasa kuma ya kasa bayyana cewa ita illa din ce ya kasa bayyana kan cewa wannan sifar illa ce al'amarin ya zama to mubham to yayin da ya zama to mubham shi ma a rufe wannan istidlalin nasa ya rushe hmm. istidlalin shi al-mustadil al-mustadil al-mustadil hmm. tunda ai shi al-mu'tarid shi abinda kawai zai suka akan hasar din yake zai kawo hmm. takaitawar wanda akai eh na'am alwawu fi qawlihi wal amru lil hal wawu al hal ne wannan fadin nasa da yake yana nufi ai yankewar ma'abucin yin asabr jarrabawar wato sifofi ai bacin bata a kafawarsa da dalili da ya yi munhatimu hatimu wajibi ne hatin? Mm. yayin da mai yin jayayya da shi ya bayyana wata sifa daɗi to amma yayin da ya ƙara wata sifa ƙari akan wannan halin shine al'amarin wato mubhami ne a dunkule a ɓoye yake a wajen cancantuwarsa ga illa ai lam tatabayyan salahiyatuhu laha wala adamuha ai wato cancantar wannan sifar ga illa bata bayyana ba wala rashin cancantarta to bayanin bayaninsa cewa shi wannan sifar da aka ƙara akan iyakancewar mai kafa dalili wanda mai yin jayayya da shi ya bayyana yana da halaye guda uku hali na farko أن يبين مع إبدال الوصف صلاحيته للتعليل يبين و يبين ya bayyana ingantuwar wannan sifar ta yayin da aka dada ta ya bayyana kan cewa ta inganta ta cancanta ta zamanto illa to sai ya zamanto mai yin mai kafa dalili mai ba da dalili hujjarsa ta yanke ai dalilin sa ya ɓaci an fahimta ya bayyana cewa wannan sifar da ka faɗa shine halin da muka faɗa na farko halin farko ya bayyana cewa wannan sifar da ka faɗa eh aiko gaskiya ta cancanta ta zama dalili ta zama illa to kaga shikenan dalilin sa ya rushe mm. mm-hmm. hali na biyu an yi bayyana musaddillu adama salahiyyati al-mu'tari ya zamanto shine istidlali ya bayyana wato rashin cancantar wato sifar wannan al-mu'tarib din ya zamanto illa to sai ya zamanto dalilinsa ya zamanto lafiyayye kubutacce kama yadda ya gabata a cikin faɗansa dunal bayani hmm. hali na uku al'amarin ya zamanto a boye shi mai cin karo ya kasa bayyana wato ingantar ingancin wannan sifar da ya ƙara faɗa shi kuma mai kafa dalili ya kasa bayyana rashin cancantarta to ai to daga an yi haka a sabar ɗin da aka yi muntaqib ya rushe eh ya rushe bidalik kowa yi kusuri eh amma amma amma waye waye rinjaye mai jayayya ba al-mustadil ba al-mu'tarif ya kawo rudu <laughs> eh ina eh kawo su ta biyar ya kasa cewa ya dace eh shi kuma ya kasa cewa bata dace ba ya kasa kare kansa saboda haka shi kenan rudin da ya kawo ya kawo ya ruce ya kawo shi ba <laughs> eh. <laughs> domin shi sabar wannan dalili da muke faɗa na kun san mun ce ana kiransa sabr ana ce masa taksim ana ce masa kuma asabar wa taksim to shi a kansa wannan sabr ɗin jaraba wato tankade da rerayar an gina shi ne akan asali guda biyu su ne wal ibtal a iyakance sufofi sannan a ɓata waɗanda ba su dace ba wa ziyaratul wasf mazkur to ƙara wannan sifar da aka ambata tana rusa ɗaya daga cikin asalan guda biyu shine iyakan cewa wannan shine abin da al-muallif yake nufi da wannan baitin Allah eh, mu karasa baitu baiti guda biyu din nan sai mu shiga maslakul munasaba wal ikhala daga shi na'am abdul lima qarnan yura Mhm. wa yabtulu mhm. ghayra munasibin lahul munkazilu na'am abtil lima tardan yura to dukkan wata sifa wadda ake ganin ta kan cewa wannan sifar ya sassa ce shari'a ba ta rataye hukunci da ita to ka bata yiwuwarta ta zamanto illa wato wannan zai nuna mana yadda ake yin asabar din ne asabar din ai gina shi ne akan ibtal tankaɗe da rairayar to dukkan sifa wadda take shari'a ba ta rate hukunci da ita mutsarida wato tana korar da ita wato alwasful almuntarid hmm? to ka bata illa da shi ka bata sifa da shi wa yabtulu ghayru munasibin lahu almunhazilu hakanan dukkan wani abu wanda yake ba shi da munasaba ga a yi masa a yi ta'alili da shi almunhazilu wanda yake wanda ake ake shafe shi a cikin hukunci to shi ma ka ɓata ta'alili da shi hmm. wannan wato zai gaya mana ka'idar ta ya za ka yi ka ce wannan zai iya zamantowa ba zai iya zamanto hujja ba ba zai iya zamanto illa ba kamar wannan da aka ce bugun kirjinsa da yake yi da cewa halaktu wa halaktu me yasa ya zama to ba illa ba hmm? Hmm. to ko kuma abu wanda yake an sani a cikin shari'a kan cewa shari'a ba ta taɓa ya hukunci da shi hmm? eh, a bisa ba ta taɓa ya hukunci da shi kamar jinsi a ce wannan hukuncin an yi shi ne don mutum balarabe ne a shari'a ta taɓa wannan a ce hukunci akwai na baki akwai na dan baki <laughs> eh? to ka gani wannan bardan an riga an san kanta wannan sifa din ba za ta tarbu ba sauraka idan aka kawo sai a ce wannan wannan wasu ne wato matrud hmm. eh. na'am taqaddama fi qawl al-mu'allif na'am ya gabata a cikin fadin al-mu'allif la لا يصلح ويبطل الذي لها لا يصلح wato a bata wato wanda yake baya baya inganta ga illa sai ya zama to an bata shi yana bata hmm. wa bayyana huna turqal ibtal al-mazkuri hunaka to hanyoyin da ake ibtalin a can da aka ambata shine yanzu ne yake bayyana su ina baiti ce hmm. eh. tanasul wasi ala al-bina'i to hmm. والثالث الإيماء اه, آه، والرابع نعم إيه، والصبر والتقسيم قسم الرابع أن يحفر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح shine aka kawo ajizin azman bashir baka kawo sadarin ba fa ma baqi ta'inuhu to yanzu zai gaya mana turukul ibtal ya ake bata waɗannan ausab inda ba su dace ba ya ambata da kan cewa daga ciki shine kasancewar sifar bardan wato wato korarre ne fardan ko tardiyan eh, haka yace mata wai qalahu at-tardi aidan في الأصل طرديا في الأصل gani abdul lima fardan shi ma nan din ma a cikin a cikin nashrul ma nawa haka yace fardan yura na'am mm, ai hala ai na gani eh, eh wa ma asbattuhu min nashi okay to a nushar nasrul wurud in ce ya zama to tarbiya shi kuma ya koma zuwa ga shi na shirul bunud shi na shirul bunud ai shine sharhin annazim eh na'am eh, an yakuna minha kaunul wasfi ardan sifar ya zama to tardan abar korewa ce ana ce masa a شيء abinda ake nufi da shi abinda aka sani daga shari'a kan cewa ana yasar da shi da rashin rataye hukunce-hukunce da shi wato dukkan wani hukunci na shari'a an gina shi ne a kan jalbul masalih da tsardul mafasid to a maslaha a dukkan wani sifa da ta dace da hukunci da ita to ta kunshi maslaha to amma maslahar akwai wadda take maslaha ce tsardiya shari'a ba ta taɓa waiwayenta a kan cewa wannan maslaha ba ce akwai kuma wanda take an san kan cewa wannan ta cancanta shine wanda ake cewa alwasful mula'i to sai kuma wanda yake babu wani dalili guda ɗaya na shari'a da ya nuna ta cancanta a rataye hukunci da shi ko kuma ba ta cancanta ba shine al-mursal al wasul mursal shine babin al-masalihul mursala eh al-maslaha al-mursala so da haka akwai al-maslaha at-tardiya hmm? yanzu kamar ba atibara biha yanzu kamar abin nan giya yadda take sanya dimin jiki a wuri wanda ake tsananin sanyi kaga wannan ai maslaha ce amma maslaha ce tardiya hmm? maslaha ce tsardiya maslaha kuma almula'ima wadda take za ta tsare za ta kiyaye al-daruriyat ko za ta kiyaye alhajiyat hmm? kama abinda dukkan abinda yake zai tsare rai dukkan abinda yake zai tsare hankali an san kan cewa wannan maslaha ce hmm? to sai kuma wadda take shari'a ba ta yi shaida da itibarinta ba wala da adamin itibariha hmm? duk kamar abin nan a ce a rashin hawa kan hasumiya a kiran sallah maslaha ce wannan maslahar fardiya ce ko kuma mula'ima ce to aka ce mula'ima ce sai a ce to ai ka ci karo da kuma leka gidan mutane ladanai za su rinka gidan mutane suna kallon matan mutane hmm? ta wannan fuska ta zama to tarbiya to shi sai ta fada kofar masalihul mursala ta zama to maslahal mursala domin ha akwai a shari'a an yi to amma za a iya cewa ai a lokacin da aka yi a shari'a da ake hawa sama mutane suna da tsoron Allah ba su rinka leƙen gidan mutane ba yanzu ka zamani ya canza eh ladane za su rinka Allah Allah a nada su ladan dan su rinka hango gidajen mutane <laughs> Sheikh Al-Amin a cikin muhadararsa ta Masalifal Mursala har waɗansu abiyati ya kawo eh, laitani min al-mu'adhdhinina naharan <laughs> na manta na manta cikon abiyati din yana kawo misali akan wannan to wannan ita ce maslahal mursala to yanzu hanyar da ake da ake ibtal shine ta zamanto alwas din tsardi ne shari'a ba ta taɓa rataye hukunci da shi ويعلم ذلك باستقراء موارد الشرع to ta ake sanin wannan yace ana sanin wannan da bibiyar wuraren da shari'a ta zo da shi ai sai an yi istiqra shi yasa dama wato shi usul baya yiwuwa sai da istiqra din ahkam sai ka bi sai ka san sai ka san furu'a sai ka san furu'a shi yasa duk yanzu ba kwa gani muna karanta ah, qawaidul kubra mm. na ibn abdussalam mm. ya ta kawo mana furu'a wataran mu shiga tsarki sai ya fada da mu wajen diyat sai ya fada da mu zakka ko ina haka don encyclopedias ne to yanzu 'yan zamani da suke ta tutiyar makasid makasid makasid so suke ta kawo makasid ya zamanto shine maimakon fikihu don ba za su iya karanta littafan furu'a ba su san eh, hukunce su ga menene hukunce hukuncen sai su ce a ai wannan ka'idar ta kuhu ko kuma wannan maksad din na shari'a ya dace saboda aka sai su rinka ta ijtihadi ijtihadin da za ta rusa usul saboda ba su da furu'a eh? Don ba za ka iya taɓa sanin al'adar shari'u ba sai ka yi istiqra'in abubuwansa sa istiqra'in ko shine ka dudduba yan wayannan furuwa din <laughs> eh, aiki ne ja muke wasa da shi muke shi yasa dai shi yasa muke ta abin nan eh, Allah ya yafe mana muke ta barna <laughs> dai muke ta <laughs> hmm. na'am wa'alam annal wasfa tarbiyya isman to ka sani shi sifa wadda take sassa, wadda shari'a take kore ta kashi biyu ne na farko abin da yake an kore shi a cikin dukkanin hukunce-hukunce kamar tsawo da gajarta babu ba a bayyana illa da su na wani abu a cikin shari'a a ce wannan hukunci ne ga dogaye wannan kuma hukunci ne ga jajjeru <laughs> eh eh ai wannan aslan wanda ya ce ka fa'a yana komawa ya zuwa ga jamal ko wanda ya ce fa’a za ta koma ya zuwa ga jamal eh ba tsawo ko jigajarta ba shi kuma jamal abu ne wanda yake nisbi eh, eh. ai kamar abin nan ne maganar tsawus ne da aka kawo ya ce a farin namiji ya auri bakar mace bai halatta ba saboda saboda lani wala ne na amrunhum yi yughayyirun khalqallah eh eh eh malami ne taus taus al a kun je ku karanta a cikin a cikin taus cewa fari farin fari balarabe farin fata ba zai auri bakan fata ba saboda tafiru halƙin lani shi ne eh. eh. eh. shekul amin shekul amin da shankifi ya ce kwatankwacin wannan shi ne ƙaunin wani daga cikin shurra da suka ce shurra haɗin muktasar suka ce mace idan damima ce Eh, idan da mima ce to ba sai daga ta samu miji ko ba kufi ba ne a aurar da ita da gaggawa sai ce to waɗansu a cikin wannan wai sai suka ce idan baƙa ce to daga ta samu miji a gaggauta aurar da ita hmm? saboda baƙi alama ce ta muni ta damimanci shi ne ya yi musu raddi yake raddin wannan kaunin shi Sheikh Al-Amin ku karanta a cikin Adwa'ul Bayan karkashin eh, wala nahum fala yughayyiruna khalqalla shine yake ta kawo hadda hadda baitin dan rubar mu eh, imrul kai tamatta min ad-dunya fa innaka fahmi min al-bibi kal arami wal udmi kadduma eh, yake kawo bait abiyad na larabawa da suke da suke ah, abin nan din bakar mace yake fifita to ai shine yake nunawa yake shine yake nunawa yake cewa ai baki ba alama ce ta muni ba yace tun daga shi tun a jahiliya su abin nan bakar mace ta ɗaya daga cikin abubuwan kyau da suke alfahari da shi shine eh su larabawa shine ka kawo abiyat ɗin ka san dadin uda ba kenan da biyar na ka kawo suna da ku karanta da Allah a cikin azwa'ul bayan eh yace yana da cikin taghiru khalqillah <laughs> eh saboda dan da za a haifa <laughs> na mu kana za al-ramma uh-huh. mm-hmm. uh, الثاني نبيو an ya kuna tarbi a sani na me kisman na me alwasfu tarbi kisman alkismul awwal shine wanda yake tarbiyan fi jami'il ahkam na biyu kuma ya kuna tarbiyan ya zamanto an yasar da shi a waɗansu hukunce hukunce tare da kasancewar ana la'akari da shi a waɗansu kamar a kasancewar namiji ko matantaka وإنهما tarbiyan bin nisbati إلى العتق to kaga dangane da yantar da bawa sifofi ne wanda suke tarbiya in aka ta aka ce ka yanta bawa ko namiji ko bawa namiji ko baiwa mace kan yanci yayi ولا يعلل شيء من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة ba a yin illa ba a bayyana illar wani abu daga cikin hukunce hukuncen yantar da bawa da kasancewarsa namiji ko kuma matantaka مع أنهما معتبران في بعض الأحكام كالميراث kamar yadda yake an yi itibarin su a waɗansu hukunce hukunce kamar wajen rabon gado kamar wajen shaida da makamantan wannan wa qawluhu tardan فجر فده فردا مفعول ثاني مفعول مفعول لنبي ليورا ليرى نيرى أبطل لما طردا يرى أي أي وصفا آه، آه، آه، مفعول الأول في زمن تو وصف نيكينا ومفعوله الأول ومفعوله الأول هو مفعول التنفر كوشيني الضمير النائب عن الفاعل النائب عن الفاعل وندي زمن تو نائب الفاعل ويبطل ويبطل غير مناسب له المنخذل gairu munasibin lahu abinda yake baya munasaba da wato at-ta'lil din al-munhaziru wanda ake shafe shi sai ya zamanto shi ma yabtulu yana baci wajen kasancewarsa ya dace a illa da shi yana nufi daga cikin hanyoyin wato a ɓatar da sifofi bayan tabbatar iyakance iyakance sifofin to shine rashin bayyanar wato dacewar sifar da aka shafe ai al wannan al-munkhazil al ne ko bizal ne ko ko bizai ne shine ni naga a cikin a cikin nashrul wulud ya kawo shi bizal kuma ya fi zamantowa bizal ɗin na khazala eh, eh inda na shafewa ne al-munkhazil amma munkhazil ina kasa wannan kalmar ina al-qamusul muhit yau ba dauko mana shi ba wanda wanda an rama ya kawo mana ah, a yana nan mubarak bakon al-mughni wa'annan kyale su fiqhu ne ni na fito da su الخزل الخذل محركة والتخذل والانخذال مشية في تثاقل وهي الخيزل والخيزلا والخوزلا وتخذل السحاب كأنه يتراجع تثاقلا والخزلة بالضم الكثرة في الظهر وخزل كفرح يو وقاشي وخذل كفرها فهو أخذل ومخزول وسقوط الألف وسكون التاء من المتفائلين كالخذل كالخذل بالفتح والأخذل من الإبل ما ذهب سنامه كله والاختزال الانفراد والحذف والاختطاع يجينا يا فتو إيه، المنخذل أي المحذوف إيه، بالزايد يعني والاختزال الانفراد والحذف والاقتطاع نعم na'am المحذوف al المحذوف wanda aka شافي وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه شيني سفر دا ميين مي كفا دليلي يكي سو يا سرير يا فادر دشي ليتعين غيره للعلة دومن ونن سي زمنتو يا أينو دومن زمنتو إلا والمراد بمناسبة الوصف أبن دا أيكي نفي دا داتي ور سفر مناسبته للحكم داتي وصق حكمشي ya zamanto ya kunshi wata hikima kamar yadda ya gabata to rashin munasaba ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin ɓatawar bata sifofi ga inganta su ga illa saboda abin da yake tabbatar da illa ɗin ya koru ya in aka ce ya gabata a cikin wasfi na hanya ta hanya ta biyu shine al'ima hanya ta uku kai cewa ba sharaɗi ba ne munasaba ta bayyana a wajen mafiya yawan malaman usul fama wajhu istiradiha fi sabr to menene fuskar kafa ta ta zamanto sharaɗi a wajen yin asabar tankaɗe da rairayar ba shi ba kuma a wajen a wato a a a a wajen a wajen ima ba a wajen ima mun ce ba sharadi ba ne amma a nan wajen wajen ibtal mun ce sharadi ne a samu munasaba jawabu. to jawabi shine annan sabra ta fihi al-awsaf kun ga gashi nan tanasubul wasfi alal bina'i ko to jawabin shi ne shi a sabar wato sifofin sun zamanto a sun da sun zamanto ma'adudai masu yawa sai zamanto ana buƙatuwar wato kyautatuwar waɗansunsu domin su zamanto illa da bayyanar dacewa a cikinsa da haka sanya shi zaman to sharaɗi a nan wajen arid abu ne wanda ya bujuro ba abu ne wanda yake da'ibi ba to ka za ka bil ilga a tumbal wata nan za mu tashi wannan shi ne baitin karshe na turukul ifsal din ka za ka bil ilga wa in ƙan nasa ba وبتعدي وصفه الذي الذي الذي اتبع وصفه الذي اتبع نعم كذاك بالإلغاء كذاك haka nan ma al'ibtal batawar kyautatuwar sifa da ta zamanto illa bil ilga ai wato shine sifar ya zamanto malghi wato ya fashe ne baki ɗaya wasu ne malghi babu ba mula'in ba a sai ya zamanto abin da ya saura din shine zai zamanto illa wa bita wa in qad wa in qad nasa nasaba ku yana da munasaba amma a wajen ya zamanto kan cewar a duk da yana da munasabar ba zai zamanto illa ba hmm, ba zai zamanto ya cancanta ya zama wannan za mu ga misalin zai kawo shi wa bi ta'addi wa bi ta'addi wasfihi da kuma hakanan yana samuwa da wa bi ta'addi wasfihi alladhi alladhi ba, da kuma ƙetarewarsa ƙetarewar sifar tasa da shi almustajil ya kawo alladhi ba wanda ya zaɓe shi bi ma'ana ya ƙetare mahallin hukuncin ai li'anna ta'jiyatul hukm mahallahu akthar fa'idatan min qusurihi alayhi hmm. wa qusuri ghayrihi wa ikhtarahu li ta'lil bari mu gani a cikin sharhi na'am zakara fi hadha albayt to a wannan baitin ya ambaci hanyoyi guda biyu daga hanyoyin ibtal batawar wato sifa har wa yau bayan tabbatuwar iyakance sifofin na farko daga cikin hanyoyin guda biyu ya zamanto shi kansa wannan sifar bulga ya fashe ne ko da ku ya kasance ya dace da hukuncin da ake jayayya a cikinsa to ilga ya sadda hukuncin yana tabbatuwa بأن يستقل بالحكم الوصف المستبقي المستبقى ya zamanto sifar da ya saura ya ya kadaita ya kadaita shi shi kadai da hukuncin banda waninsa a cikin sura wadda aka yi ijma'i a kanta kama yadda alfihiri ya tabbata misalinsa istiglal tsani shine wato kaɗaituwar ɗanɗano ci wato kaɗaituwar sifar abincin taka da hukunci shine wato haramcin ribar fadl a cikin wato cikin tafin hannu na a cikin tafin hannu na alkama dunan ya zamanto koma bayan alkail wal ittiyat awo da kuma a cewar za a iya rayuwa a kai misali domin cikin tafin hannu ai ba a auna shi kuma a galibi ba a iya wato kaɗaituwa da cin abinci da shi a galibi ولكنه فيه الطعومية أما كسن شيء وصف صفاني أبنشني أكون شيء أشكي فاستقلت الطعومية بالحكم في ملء الكف sai ya zamanto a tuwaniya ci kasancewar siffansa na abinci sai ya kadaitu da hukunci a cikin cikin tafin hannu aka wasu aka yasar da waninsu kamar alkai a awo walittiyat da kuma kasancewar abinci sa abinci an fahimci cewa abinda suke kokarin su nuna yan shafi ne ah. sai su ce wato ai in aka ce a illar ribar fadl shine alkail walittiyat to ya za a yi da riba ya za a yi da abincin da yake cikin tafin hannu hmm? tunda cikin tafin hannu ba bai kai a auna shi ba kuma bai kai ya zamanto an yi abinci da shi ba saboda haka ba zai zamanto hujja ba amma mu da muka ce a tu'um ne abin da ya zamanto a matu'umu jinsin abin da ake ci to kaga wannan ana cin sa to amma su kansu kuma za ka iya cewa ai mu ai jinsi muka ce wannan jinsin wanda yake dan kawai cikin tafin hannunsa ba a auna shi amma ballantana kuma yanzu ba gwangwanin madara ana auna shi ba shi kansa shi <laughs> a tafan za a iya cewa ba za a iya sanin misliya da shi ba <laughs> eh? amma shi yasa ai su ma suka ce ai aljinsu ne aiwa wannan dai da shi ne dai yadda zai al-misal misalin da suka kawo kenan ah. hmm, watakila a cikin jam'ul jawami za su kawo wato ake ya kan sa ne kadan kadan kadan da kadan da bai za a wannan ba za a iya eh eh aha wasani wasani tarika ta hanya ta biyu ta'addi wasful mustadilli allazi sarahu lit Shi shine ketarewar sifar da mai kafa dalili ya zabe ta domin ta zamanto illa وكون غيره من أوصاف المحل غير متعدد da kuma kasancewar waninsa daga cikin sifofin muhallin shi ba ne ketarewa ba ne لأن سعدية الحكم mahallu aksar fa'idatan min qasrihi alayhi domin wato ƙetarewar hukunci ga mahallinsa ya fi fa'ida bisa takaituwarsa a wannan wajen. Don haka mai ƙetarewa ya fi rinjaye ga alƙasir. wato yayin da za in aka yi hasarin sifat din sai aka kama daga cikin sifofi akwai wanda in dai aka sanya shi ya zamanto illa to zai sanya hukuncin ya ƙetare mahallin asalin ya tafiya zuwa ga wani amma sauran sifofin lazimai ne ba za su taɓa ƙetarewa ba to duk wanda yake lazimi ba muta'addi ba to wannan dalili ne akan cewa a shafa lazimi saboda hukuncin da yake ƙetare mahallinsa ya zuwa ga wani ya fi fa'ida bisa wanda yake lizimtar mahallinsa na dama ai magana ta babin kiyasi ce saboda ka kun ga a nan abubuwa nawa aka faɗa waɗanda suke ake ibtalin kiyasi da su shine na ah, ba ba kawo misali ba waɗannan inda yana son hali sai mun je hawashi ɗin jam'ul jawami hmm. eh sun kawo waya a cikin sharhin duk sun kawo amma anan ba su kawo ba dukkan shirin hudun guda uku duk ba su kawo ba hmm. wannan sai in aka je jam'ul jawami da hawashi su za a samu insha Allah an fahimta abubuwan da ake ibtalin abubuwan da ake da su na farko amma yura tsardan yura wanda za a ganshi sifa ce matruda shi kuma mun ka ce kashi biyu ne akwai wanda yake wato matrud fi jami'il ahkam kamar atul wal qisar akwai wanda yake kuma fi ba'd ahkam sifa na biyu shine ya zamanto babu munasaba um, shine a ya zamanto a alwasf ba shi da babu munasaba ce wato babu maslaha wanda take mu'tabara a cikin shari'a da za a iya rataye hukunci da ita hmm? na uku kuma shine a almulga abinda yake an yi ilga'insa ko da ku akwai munasaba eh amma an yi ilga'insa na hudu kuma ya zamanto wato ba muta'addi ba ne ba sifa ne da zai bayar da damar a ƙetare mahallin hukunci zuwa ga wani hmm. ta waɗannan su ne a wasafin to sai insha Allah darasi na gaba sai mu yi tsummal munasabatu wal ikhala طيب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك